Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labaran abokin aiki na wanda Hadiza D Auta ta wallafa. Sautukan mutane na dinga ji a cikin kunnuwana waɗanda suka kunshi muryoyin mutane da dama kuma a farar ɗaya ba zan iya tantance su duka ba amma tabbas na ji muryar ummata kawu sale inna kulo da kuma 'ya'yanta sai Fiddausi, amina arma baba ali da kuma matansa guda biyu da sauran wasu da na kasa waɗanda dukkaninsu kalmar alhamdulillah ce ta fita daga bakinsu sai masu faɗar alhamdulillah Allah mun gode maka. Kallo na dinga bin kowa da shi ɗaya bayan ɗaya kafin na ɗora idanuwana akan fuskar MD wanda ke tsaye ɗan nesa da su yana ta faman goge fuskarsa da tishu wanda a lokaci ɗaya na gano kukan da ya sha a cikin ƙwayar idansa. Hannu na miƙa masa alamun ya zo wanda hakan ya sa mutanen da ke gurin suka bi hannuna da kallo mai nuni da inda yake tsaye. Kawu Sale ya fito shi da hannunsa yana faɗin matso kusa mu ji me take son cewa. Imdi ya zo gaban gadon ya na Hannunsa ya saka cikin nawa, sannan ya rintse sori ɗaya gamgam. Idansa cikin nawa yana ƙoƙarin yin magana amma ya kasa. Sai da na ƙare masa kallo tsawon sakonni sannan na ce da shi, ka kai ni wurin haidar na gan shi, ina son ganin sa tun kafin mutuwa ta tafi da ni. Ba za ki mutu ba insha Allah, za ki tashi ki sake samo mana wani haidar ɗin. Hannuna da ke cikin nasa na zare a hankali sannan na juya kaina ina ƙoƙarin goge ruwan hawayen da ke bin gefe da gefen fuskata saboda zancensa ya tabbatar min da mafarkin da nake yi a Kan mutuwar haidar a hankali na juyo ina kallon ummata wacce ni take kallo ita ma tana goge hawayen fuskarta idanuwanta sun nuna zahirin kukan da ta sha a cikinsu hakan ya ƙara raunata zuciyata matuƙa amma a hakan sai na yi jarumtar furta ina su ummu salma inda ya miƙe ya fice cikin dandazon taron umma ta matso kusa da ni ta riƙe hannuna Tana so ta yi magana amma ta kasa farta komai sai sharban kukan da take yi. Ina kuli ta matso tana goye ta. da gefen zanin da ke jikinta, sannan ta yi jarumtar zuke majinar kukan da ke cikin idanuwan da ta ce, Yaran ki suna nan lafiya lau, don haka ki kwantar da hankalinki babu abin da zai same su da yaddar Allah. Haidar kuma ai ya rasu, iya abin da na iya furtawa kenan hawaye yana zararo min, ki kwantar da hankalinki. Bari yanzu na je gida na ɗauko miki so ki gan su. Kallo kawai na bukawu sale da shi har ya bar cikin taron. karfin rikon da na ji ummata ta ƙara yi min ne ya sa na dawo da kallo na kanta, bakina yana rawa na ce, ki daina kuka ummata, tunda Haidar ya tafi ba zai dawo mana ba. ko bayan na mutu akwai su iman za ku dinga ganin su kamar ni da haidar ruf na ji umma ta rufe min baki na girgiza kai ta shiga yi kafin ta haɗi wani abu makot a wuyanta ta ce da ni idan kina son farin ciki na ki daina ambatar mutuwar nan kuma ki daina kiran sunan haidar daga yanzu ai tun da ya rasu ko ganin sa ba zan sake yi ba balle na kira shi umma dan Allah ku yi haƙuri ku dan bar mu da ita akwai wasu alluran da za a yi mata Ku fita waje sai bayan awa uku. Zuwa lokacin ta samu ƙarfin surutun da ake sakata. Zancen wata nas kenan ina kallo suka dinga ficewa ɗaya bayan ɗaya aka bar ummata ita ma likitan yana zuwa ya ce da ita ta ɗan jira waje idan sun gama sai ta dawo Allurai aka sake zuba min a gorar ruwan da ake zirara min a hannu tare da wasu magunguna da ban san amfanin su ba. A hankali nake bin likitan da nurse ɗin da kallo suna ta aikin su har zuwa lokacin da bana gane komai saboda barcin da ya ci karfi na. Sati na ɗaya asibiti ana kulawa da ni ta kowace fuska. Likitoci suna iya yin sa akan lafiyata su umma suna kara kaina a kaina suna ƙoƙarin faranta min haka ma duk wani yan uwa da abokanan arziki na kusa da nesa sun zo sun duba na a asibiti kuma na ga tausayin da suke nuna min a cikin idanuwansu da fuskokinsu hatta yaya maimuna da dangin muktar wasu da yawa sun zo duba ni yaya maimuna ma duk da amuzance take har ta bar asibitin zuwan ta biyu duba ni amma cikin mu babu wanda ya yi mata rashin kirki ko kallon banza saboda darajar sajida da kalolin ɗawainiyar take yi a kaina da su ummu salma domin ita ke ba su kulawa idan suka zo har sai ta bar asibitin abin farin ciki ma har da amman md ta zo duba ni Na sha mamaki kwarai da gaske a lokacin da na ganta, farar dattijuwa guntuwa mai fuskar kamala saɓanin shi da yake tsaka-tsaki ba za a kira shi fari ba kai tsaye kuma ba za a ce da shi baki ba sannan shiyin garman namiji ne dogo mai ɗan jiki saɓanin ita da take guntuwa kamar marar jiki a take na kiyasta komai na babansa ya ɗauko. domin banda satar kama irin ta uwa da ɗanta da ta haifa babu ta inda ya biyo ta a ƙirar halitta na ji daɗin ganin yadda ta nuna min ƙauna a fili sannan fuskarta a sake suka yi 'yar mutunci da su umma har ta bar asibitin sai faɗin take yi a kula da ni sosai don Allah kada a sake a ɓata min rai. Likita ya sallame ni da tarin magunguna tare da dokoki sannan ya alkawarin zuwa duba na a gida lokaci bayan lokaci ko da ban zo asibitin ba domin a cewarsa mun zama 'yan uwa. Kuma yana min kallon ƙanwarsa ta jini. Umar da Inna sai godiya suke ta yi masa yayin da MD ya mika masa hannu suka yi musabaha kai tsaye ya yi gaba bayan ya ce da su Umma zai jira su a waje domin ya kai mu gida. Kallon fuskar Umma na yi babu yabo babu fallasa. Hakan ya sa na gano MD ya samu canjin hali a wurinta. Inna da Sajida suka yi ta ɗibar kayan mu suna kaiwa motarsa. Ina zaune sai kallon mutane nake yi. Cike da jin daɗi zan bar asibitin. Domin duk sanda na kai kallo na ɗakin da Haidar ya zauna sai na ji ƙirjina ya buga. A ƙagauce nake da barin asibitin tare da cin alwashin ba zan sake zuwa asibitin nan ba har abada. Tare muka fito da wasu nurses ɗin da muka yi sabo da su a ɗan zaman da muka yi, sannan likitan ma ya rako mu, ina jin suna ta wata magana da kawo Sale. Wacce na ji kamar yana faɗin rekodin ɗin da ya yi yana nan a wayarsa da kuma laptop ɗinsa, to wanne irin rekodin kenan? Tambayar da na yi wa kaina kenan a zuciyata, wacce na so a bani amsar ta tun kafin ta zame mana aiki a zuciyata. Muna tsaka da sallama sai ga motar arma ya doso inda muke, daidaitawa motar zama ya yi sannan ya fito cikin rawar jiki yana gaishe da su umma, kafin ya matso kusa da ni idansa a kaina bakinsa har kunne yana faɗin masha Allah ashe har an yi sallama Tun ɗazu nake son zuwa na tsaya wani uzuri, yanzu ya kike jin jikin naki, da sauƙi ko? Ɗaga masa kai na yi, ina murmushin yaƙi, saboda ganin gaba ɗaya wurin ne ake kallo. Fuskar MD na hanguwa cure, kafin ya buɗe motarsa ya shiga ya zauna yana danna waya. Ganin haka ya sa ni ma na nufi motar ina cewa inna kulu. Mu je inna, jiri nake ji, ɗoruwa muka yi a bayan motar. Ni umma da inna kulu, kawu salin ne ya zauna a gaban motar, yayin da yake ƙoƙarin gyara zaman rigarsa domin ya ji daɗin rufe ƙofa. kofa. Arma ya duko da kansa fuskarsa a sake yana faɗin. Umma da wasu sun rago mun tafi a tawa motar. Bar shi kawai tun da ban zauna, kai ma mun gode sosai da ƙoƙarinka Allah ya bar zumunci kuma ya saka da alkhairi. Zancen umma kenan cikin sakin fuska. Amin ya ce sannan ya ɗan ja da baya saboda wutar da MD ya baiwa motar. Ina hankalce da shi sarai, ko da ya ja motar fuskarsa a haɗe sai cizon haƙoransa yake yi. tare da kurawa madubin motar ido muna gaba arma yana rufa mana baya har muka fito get din asibitin muka kama namu titin shi ma yayi nasa jingun jingun babu wanda yayi magana har muka kusa isa gida sannan kawu sale ya ce yana da kyau gobe a yi zama na musamman akan matsalar nan saboda likita ya ce komai yana nan a cikin wayarsa da kwamfutarsa tunda har Allah ya sa yaron ya yi bayani da bakinsa ai gardama ta kawo ƙarshe ina kulu ta hanzarin faɗin Allah ya kai mu goban A inda ba ƙasa nan ake gaddamar kokawa, Ajiyar zuciya kawai Umma ta sauke a daidai lokacin da MD ya yi fakin a ƙofar gidan kawo. Muka fi fito daga mota, na so shigewa gidan sai na ga rashin dacewar hakan na ja na tsaya. Zagayowa ya yi, ya buɗe bayan boot yana fito mana da kayanmu. Ina kulu da kawo sai godiya suke ta zuba masa. Umma ma kamar mai jin nauyin sa bakinta. A haka ta gode masa cikin sanyin murya kafin ta ɗauki wasu kayan ta yi cikin gidan da su. Ni ma na ɗauki tabarma da buta zan bar wurin. MD ya yi hanzarin shan gabana ya karɓe. Harara ya aiko ɗauko wacce ban san laifin da na yi masa ba. Kafin ya yi gaba da butar da tabarmar a hannunsa zuwa gaban ƙofar gidan, inna kulu ta fito ta karɓa ta koma ciki tana yi masa godiya. Kawo ma ya ɗauki wasu ya yi cikin gidan. Ni kan banda da kallonsa babu abin da nake yi, saboda na kasa motsawa daga inda nake, balle na bar wurin. Takowa yayi ya tsaya gabana ido cikin ido muke kallon juna, ne ta a sake shi kuma tasa a cure. Yana ƙoƙarin yin magana, kawo ya fito yana faɗin, ki shigo da shi ɗaki na ya fi tsayin da kuke yi a wurin nan. Cike da mamaki da jin wani nauyin MD na kalli kawo na ce, tafiya zai yi kawo. To yayi, amma idan ya dawo ko bana gida a buɗe masa ɗakin ya je can ku zauna. Dan yanzu ya zama ɗan gida, ba za a sake barinsa tsayuwa a ƙofar gidan nan ba. Har cikin raina na ji daɗin karamcin da kawu yake ƙoƙarin yi wa MD, shi ma na hango siririn murmushi akan fuskarsa, duk da yanayinsa bai yi kama da wanda yake farin cikin ba. Bayan kawu ya koma na yi masa wani kallo, sannan na kira shi da sunan da nake faɗa a gabansa, sa ina ta ganin ɗawainiya fa, bayan wacce na ji a bakin su umma, Na gode sosai, Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Mun gode kwarai, mun gode. Allah ya ji kan mafari. ya kuma ƙara buɗe na alkhairi ita ma hajiya a yi mata godiya Allah ya hutar da gajiya yanayin kallon da yake yi min ne ko kyaftawa babu ya sa na yi hanzarin datse maganar ina turo baki kamar wata ƙaramar yarinya saboda fuskarsa ta nuna kamar ma baya jin daɗin addu'o'in da nake yi masa raina a jagule na juya zan bar wurin ya yi hanzarin faɗin ki ce da wannan yaron kada ya sake zuwa kusa da ke daga yau Idan kuma kika sake yi masa murmushi, Allah yana kallon ku. Yana ƙare maganar ya shige motarsa cikin zafin nama ya bar ƙofar gidan. Bayan motarsa na bi da kallo cike da mamakin maganganunsa saboda daman na zargi ransa ya ɓaci tun a asibiti. To amma me ya kawo zancen Allah yana kallon mu? Tambayar da na jefi kaina da ita kenan, wacce rashin gano amsar ta ya sa na ja kafafuwa na nai cikin gidan. Rashin ganin su Ummu Salma suna min oyoyo ya sa na tuno suna gidan babbar ɗiyar Inna Kulo. Domin a can suke zama tun lokacin da muka fara kwanan asibiti, kasancewar tana da yaran da suke kamar sa'o'in juna, hakan ya sa ake kai su gidan, tunda Umma da Inna Kulo duka sun tare a asibiti. Ban Banɗaki na fara shiga sannan na yi ɗakin umma saboda ƙarfe goma sha ɗaya na rana ne a lokacin. Kwanciya na yi a gadon umma na mimmiƙe ina jin ƙasusuwan jikina suna ƙara sannan na sauke numfashi mai ƙarfi na ce da umma. Kin ga hannun nan nawa gaba ɗaya ciwo yake min. Ai dole ya yi ciwo da kin sha suka. Murnar mu ɗaya ce, Allah ya shiga cikin al'amarin kin tashi lafiya. Kiran da ya shigo wayata ya sa na kasa cewa komai. Cikin sauri, Umma ta miƙo min wayar da ban san an saka min ita a caji ba. Sunan Sajida na gani, haka kawai na ji ƙirjina ya buga, saboda tuno ranar da ta kira ni tana sanar da ni ciwon haidar. Ji na tana faɗin anti, gana a asibiti na zo, an ce an sallame ki ko? Eh, gana a ɗakin umma, to gani nan zuwa yanzu, oke to sai kin zo. Kashe wayar na yi da sanyin jiki na miƙa wa umma, saboda tunanin mutuwar haidar ta sa na ji wani damuwa ta yi min lallabi. Zancen kawu Sale da likita ne ya faɗo min a rai cikin sauri na cewa da Umma, wai Umma wani irin rikodin na ji ana zance, rikodin kuma, e Umma wanda na ji kawu yana magana a cikin mota. Kin san dai baki gama warkewa ba ko, don haka ki daina binciken abin da ba a sanar da ke ba, don gobe da yardar Allah za a yi ta ta kare tsakaninmu da tsinannun mutanen can, kuma don Allah ki yi haƙuri akan dukkan abin da za ki ji an yi ko kuma an faɗa, saboda abin da ya faru dai ya riga da ya faru sai bitar zance. saboda da wannan abin da babu shi duk ba za mu hana yin Allah abin da ya tsara mana ba Ki ɗauki cewa yaron nan Allah ne ya nufa zai rasu yanzu saboda ya ƙaddara ba zai yi dogon zama ba tun kafin ya zo duniya domin ba kaddaro masa hakan ba ruwa da iska ba zai raba shi da numfashinsa ba ubangiji ya ba mu aransa kuma ya karɓi kayansa a lokacin da yake so mu fatan Allah ya sa shi zai cece mu a ranar lahira amin umma tabbas na yi imani da haihuwa da mutuwa kuma na san Allah ne ya ba mu ya kuma buƙaci abinsa ubangiji ya ba mu ikon jure rashinsa da ture tunaninsa a cikin zukatanmu Amin zaituna, amin ya Allah, karɓi ki shakin ji? Zancen in na kuli kenan tana miƙo min faraha kofi, na karɓa jikina babu kuzari na fara sha, yanayinta da na ji babu tsami ya sa na zuƙe nan take na ajiye kofin a ƙasa. Saboda a cikin magungunan da ake ta ɗora min har da na cin abinci, kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin har kumare na yi, sannan haske na ya ƙara fitowa sosai, saboda jinyar ta karɓe ni duk da kuncin da ke azabtar zuciyata. Dan ne kaina na san na ƙara cika saɓanin watannin da suka wuce a lokacin da nake jinyar horon da na yi wa zuciyata a kan MD. Komawa na yi na kwanta, shiru na yi ina tunanin abubuwa da yawa, cikinsa har da tunanin rayuwar da na yi da Haidar, wacce kusan kullum bakinsa ɗauke yake da zancen idan ya girma zai kai ni makka, ya dinga saka ni a motarsa muna yawo. Har da nuna min yadda zai yi tukin yake yi da hannuwansa biyu Allah sarki yaro na Ubangiji ya yi maka rahama. Amin na ji Umma ta faɗa sannan ta fice daga ɗakin a lokacin na gano a fili na yi zancen jinin jikina na sha ban sake motsin kirki ba sai da na ji sallamar sajida na ɗan muskuta ta shigo da fara'arta wacce fuskarta ta nuna jin daɗin gani na a zahiri kular da ke hannunta ta ajiya bakin gadon sannan ta zauna tana faɗin wash anti da na sani na kira ki a waya na ji haushi da ya ajiye ni ya yi tafiyarsa kuma sauri yake yi ya je wurin aiki gashi na saka yayi latti dole na samo a daidaita sahu ta kawo ni don ba zan sake takura masa ba murmushi na yi mata kafin na tashi zaune saboda har zuciyata na ji daɗin maganganunta domin alamu ya nuna a fili ta fara yarda da ƙaddararta kuma tana samun nutsuwa a zamanta da baban Taufik saboda dama can ba ragon maza ba ne. ya kuma san darajar aure sannan ya iya tattalin mace shi yasa maman Taufik take haukacewa akan kishinsa domin bai rage ta da komai ba sai auren da yake da burin karawa wanda take ganin kamar bai mata adalci ba Anti, me kike tunani? Sajida ta dawo da ni daga duniyar tunanin da na lula. Murmushi a kan fuskar ta ce da ita, rayuwar ki ce ta fara burge na Sajida. Na ji daɗin ganin ke kin rangwame kaddarar ki hannu bibbiyu. Ubangiji ya ƙara muku zaman lafiya da fahimtar juna. Sannan ita ma maman Taufik ya karkato da hankalinta ta dawo gida ko don yaronta. Aminiya Allah anti. Ni ma ina mata fatan ta dawo gidan mijinta saboda dan zaman da nayi da shi yanzu na gano mutum ne mana garci wanda kowace mace ta zauna da shi dole ta dinga kishin sa amma ni dai har yanzu ban fara ba anti ta kare magana tana yar dariya saboda kallon da nake binta da shi yasa ta jin kunya. Dukawa ta yi ta ɗauko kular da ta ajiye Tana ƙoƙarin buɗewa ta ce, bari na nemo miki plate saboda ina so ki kara murmurewa da wurin mu sha biki. Baki a sake na bita da kallo har ta fice mintuna a tsakani ta dawo da plate a hannunta tana faɗin wallahi anti kun yi macin sosai ke da shi domin yadda ya tayar da hankalinsa kowa zai gano ba ƙaramin ji da ke yake yi ba musamman ranar da aka ce idan baki farka ba a lokacin shi kenan na rantse da Allah anti kamar wani zautacce ya koma duk wanda yake wurin sai da ya bashi tausayi Ido na ƙura mata bakina a sake kamar wata sakarai saboda tsabar mamakin maganar da nake ji tana faɗa a bakinta. Miƙo min plate ɗin take yi amma na kasa zara hannu na karɓa saboda mama mamakin zancen da kunne na ya ji duk da farin cikin da na tsinci kaina a sanadin hakan ba zai iya masultuwa ba karba anti abin da ta faɗa kenan cikin marairaita tana bata fuska ido na na ɗora a saman plate ɗin da ta shaƙe shi da tafaffiyar kaza wadda ta sha da huwar ruwa ruwa ta yi lugub sai kamshi ke tashi yawuna ne ya tsinke na sauran haɗiyewa kafin na karɓa idona akan ta ina faɗin wai ke sajida me yasa ba kya gajiya da ɗawainiyar nan ne haka Shi ma har da aminin yake biye miki yana barnatar da kuɗinsa a banza, wallahi anti ba a banza ba ne, saboda babu abin da ba zan iya yi miki ba domin kin cancanta, kuma ni ma kin yi man a baya. Ai dan halas baya manta alkhairi komai sa anti, ke dai kawai ki yi masa addu'ar fatan alkhairi da ƙara buɗi. Ko dan na ƙara meke kafafuwa na na ciyo muku arziki, dariya ce ta sabace min babu shiri, ina ƙoƙarin kai loman a bakina na ce, wato ki ciyo mana arziki ko? Eh mana, Lallai abinki azimin ne sajida, to mu ba arziki muke son ki ciyo mana ba, zaman lafiya da jari'a mai albarka muke so. Idan kika wadatu da waɗannan guda biyun, mu kin gama mana komai a zaman auren ki da shi. Ai in dai wannan ne anti ba zan ba ku kunya ba, saboda na ɗora ɗan bar zama da shi tsakani da Allah, kuma zan kyautata masa daidai gwargwadon iyawata. Har ma abin da ba za ki iya yi masa ba, ki yi ƙoƙari ki gwada masa, matuƙar kika san yana so, insha Allahu anti. Shiru ne ya ɗan ratsa tsakani, ina nazarin zancen zaucewar MD da na ji ta faɗa kafin na kawar da shirin da cewa dahuwar nan ta yi min daɗi a baki, lallai ba mu yi asarar kuɗin tarin da kike cinye mana a makaranta ba. Ai anti rainan ki ce dole na haddace dukkan abin da kika koya min tun ina ƙarama. Wai anti wannan bawan Allah shine abokin aikin naki? Kirjina ne ya buga da ƙarfi Kafin na ɗago kaina na watsa mata idanuwa na duka, sakato na yi, kafin na samu har haɗo kalaman bakina na ce, kin san shi ne? A'a anti, kawai dai na gan shi so kind and gentleman, kuma akwai soyayyar ki da yawa a cikin ƙwayar idansa. Jikina yana bani kamar shine abban su iman yake ta zancensa a baya. Kuma na ji Amina tana kiransa da oga, shine na yi tunanin kamar shine, shine wa, Shi ɗin dai shi nake nufi, wallahi kina da abin dariya sajida, zancen da na yi kenan ina ajiye plate ɗin a ƙasa, saboda fahimtar so take ta ji komai a bakina, hannuna na fara lashewa ina faɗin, koma menene tun da kin gama fassarawa ai shi kenan. Amma kuma ni har yanzu bai taɓa bari na gano inda ya dosa ba, Wannan zancen ma da kika ce ya tayar da hankalinsa da a ce a farke nake ido biyu ba zai taɓa nuna min ya damu da ni a kan fuskarsa ba, amma ban san me a zuciyarsa ba gaskiya saboda bai sanar da ni ba ballantana na gaskata, to wallahi anti sanki yake yi. Dan da a ce kin ga yadda ya koma a ranar da kin gano kin yi wa zuciyarsa muguwar mamaya, o oh Allah, abin har da mamaya a ciki to ki rufa min asiri kada umma ta ji kina wannan batun babu ruwana na ƙare maganar cikin sassauta murya domin ta bar zancen dan na san umma ba za ta rasa jin hirar da muke yi ba amma ta ƙara amsa min kamar ma bata ji kashedin da nake yi mata ba yo ai a gabanta aka yi komai anti ita ma ta gani kuma ta shaida ba ƙaramin so yake yi miki ba ni wallahi na gamsu da haɗin ku kuma ina fatan ya zamo mijin ko da za ki fanshe ƙaddararren auren da kika yi a baya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sajiji kin fi ƙarfi na a bar zancen nan kawai mu ɗauko wani. Tun kafin ki ɗaure ni da jijiyoyin wuya na. anti tun da ba kya son maganar a barta kawai. Amma dai ni na san gaskiyar abin da na gani kuma nake faɗa. Sallamar Firdausi ta sa Sajida yin shiru tana kallon ƙofa tare da amsa sallamar. Ni ma na miƙe da nufin wanko hannuna muka yi kicibis da ita a bakin ƙofa. kallo ta dinga bi na da shi har da riƙe baki tana faɗin lallai matar nan kin samu lafiya kin ga yadda kike sheƙi tamkar wata sabuwar amarya Ta gefen ta na raba na fice, don na ga da gaske so take yi ta fasa min kai da yawa. Ɗakin ta faɗa na nafi bakin famfo na wanko hannuna, zuciya ta cike da wani sabon shauƙi saboda zancen MJ da Sajira ta yi. Ta fama min mikin sansa da ke dankare a cikin zuciyata, saboda ni kaɗai na san me nake ji a kansa, kuma na daɗe da sanin shi ma yana jin abin da nake ji ko ma ya fi ni, amma ƙoran bakinsa ya hana shi fito da komai ya huta ni ma na sarara, ban san me yake jira ba, ban san wani lokaci yake jira don ya faɗa min ba nan take na ji wata damuwa ta yi min ramfa na koma cikin ɗaki da sanyin jiki Saɓanin yadda na fito cike da annashuwa, zama na yi da tagumi ina karewa kololin firdausi ido saboda zuciyata ta tabbatar min da ita ma ɗawainiya ce ta yi min kamar sajida. Malama lafiya dai kike ta kalle min kololi haka? Mamakin hidimarku nake yi kullum babu gajiyawa. Shikenan don kun samu mazajen suna sakar muku bakin buhu shine za ku koma yi musu wasa da shinkafa? To ni dai wallahi ina ba ku shawara kusan yadda ake tattali domin alamu sun nuna ba kusan zafin neman da suke yi a cikin rana ba. Firdaus ta zura min ido baki sake kafin ta samu damar faɗin sanni ‘yar kare maza to ki ki gama ki ƙara gaba. Don ba za mu fasa ce mu baya wanda muke so ba Tun da ba jeren ɗaki ake so mu yi da shinkafar ba, ni dai gaskiya na faɗa muku, ku koyi tattalin abin da miji yake kawowa, saboda ƙarnin nan da ake ciki kowa ya san da wahalar neman da maza suke yi kafin su kawo gida su aji, amma wallahi wuyanki ya yi kauri zai tuna. Ke yaushe kika dawo daga rakiyar maza har kike kare su, ko ma yaushe ne dai ni gaskiya nake faɗi, Don haka zan faɗa wa umma ta hana ku wannan almubazzarancin da kuke yi wa mazajenku. Na ƙare maganar tare da ƙwala wa umma kira ta shigo tana ‘yar dariya alamun ta ji mu za ta yi magana su ta yi saurin faɗin umma don Allah kada ki ce komai ki bar ni da ita tunda ta samu lafiya ai kuma rashin mutunci sai wanda ta mance. Umma ta fice tana faɗin ai kun sha ƙoƙarin Fiddausi, ku bari haka nan ma ku huta da ɗawainiya, an sha fama da mu a asibiti, ya dace ku bari haka nan ku huta hidimar ta yi yawa gaskiya, shi kenan dai umma kin goyi bayanta. Zancen Fiddausi kenan tana dariya, gwalo na yi mata cike da tsokana na ce, idan mu manya mun faɗi magana ya dace a ɗauki shawarar da muka bayar, saboda abin da muka hango irin ku ko sun hau tsani ba za su hango ba. Kan bala'i, ke irin mu ko dai irin sajida Ni ai girma ɗaya nake hango ku, dundu ta kai min a baya na kauce ina dariya, saji dama tana dariya ta ce, Anti Firdausi, ki daina dukan amaryar Oga MD, kin san tsautsayi ne da ita, kada ta koma mana kwance mu shiga uku bayan muna saka ran biki mu kwaso shoki mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba